Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu bar da yau bar kamar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Bukhari Awwal Gazawa TV YouTube channel to masu kallon mu sauraron mu a yau mun sake dawowa domin mu kawo muku ayatacin shirin namu na ra'ayin matasa wanda mun ka saba kawo muku a duk mako a to shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne dangance da matsalolin da matasa mu 'yan Afirka sun ka shiga a nan Tripoli kowa ya san cewa yau sati ɗaya kenan da aka yi kamun mutanenmu 'yan afirka a nan tripoli to sannan kuma a yau da maraicen nan wani eh, labari ya fito in ce labari wasu a gare su wannan labarin jita-jita ne saboda wasu suna cewa mutanen da suka fito eh, kamar an sako su ne sannan wasu kuma suna cewa a'a kamar sun gudano ne daga gidan kurkuku to a cikakken dai bayani wanda za mu tattauna a kan shi lallai cewa ana da tabbacin cewa waɗannan mutanen gaba ɗayansu gudanuwa sun kai ba wai sakin su aka yi ba to akan wannan dalili ya samu ka ce mu zauna mu tattauna dangace da wannan bayani ku biyo mu domin kallon wannan shirin nawa masu kalmar sauraron mu waɗannan su ne matasan da muka gayyato domin mu tattauna dangance da wannan shirin duk da yake ba bako huska fice a gare ku amma muna so eh, ku gabatar da kanku saboda akwai baki kasan a cikin wannan channel din tamu a koda yaushe mm, ina so ka gabatar da kanka kai malami to da farko dai assalamu alaikum sunana mahar sani yawwa sai kuma kai kuma ina so ka gabatar da kanka su kallon mu saboda ka san akwai baki a cikin channel din tamu haka ne assalamu alaikum suna na wai hayya to masha Allah masu kallon mu kun dai ga wa'annan matasan suna muke muka son mu tattauna dangance da wannan maudu'in amma a da yaushe muna so ka fahimce mu da kyau sannan mu duk abin da muke yi muna yi ne akan kishin kasar mu Afirka akan kuma kishin matasan mu waɗanda suke zama a wannan ƙasar to kai eh, mal maharazu in ce dj maharazu da kai za mu fara wannan tattaunawar mm-hmm. to kamar yanzu cikin wannan yanayin ka ji irin bayanan da ni a baya yanzu kai me ka fuskanta me ka eh, wani tunani in ka yazo a dangance da wannan yanayi mm, kamar ne gaskiya gaskiya kamar dai zan ce dai kamar misali wanga yanayin da matasa suka shiga gaskiya suna cikin eh, muyacin hali zan cewa misali saboda gaskiya mutane hankalin su irin ya tashi sosai kin kama daga nan ayin mutanen gida da sauransu ko hankalin shi ya tashi sosai ka gane saboda nan an san abu ne wanda in aka ana yin abu kawai babu mai magana ka gane kuma sunan me suke tunani misali inda kai baki ne zaka iya laifi mutum da baki dai zai lafi amma zai iya shafan kowa inda kai baki ne ka gane su ba sa su bambanta ah, a wani wanga ba shi bane a su kawai kowanne ma inda kai baki ne kawai kai kai ka aikata laifin ka gane to gaskiya sosai gaskiya zan ci ma mun yi irin gaskiya mun nuna sosai mun yi irin bakin ciki da abin da ya faru a wancan sati da ya wuce gaskiya kamar irin mutanen da aka zo ana faɗa musu gidaje wasu akwai wanda ma giya ma sun yi ciwo wani ya faɗi ya kare wurin garin gudu wani kuma an kwa ya asarar dukiyoyin eh, shi wani misali ya ji ma yana tara yan kudaden shi suna nan ajiye an zo an kwashe mishi dukiyan shi ka gani ka gaskiya wannan zalunci ne maganan gaskiya to kuma sai dai abin da zan ci misali kamar wanga eh, sati kuma gashi wannan wanga juma ta yau eh, zan ci ma ta yau yanzu wancan na wancan sati ya wuce sai gashi kuma kwatsam eh shine ai to sai ga nayo kuma gaskiya sosai na taba ga abubuwa cikin social media suna yawo sosai irin yanda na gani mutane na gudu mutane suna da yawa haka misali an ce wasu sun ce eh wasu sun ce sun fito an fito da su ne wasu kuma sun ce a ah, wai sun fasa gidan yaran ne sun fito ka gani to kamar dai magana bi ce ta zama mai harshen da wuki maganan kamar bi ne ka gani amma gaskiya misali dai mutum ya in dai mutum yana da imani ya duba wannan abin gaskiya dole zai tausa malum abin gaskiya ga yadda mutane ke wannan misali ke eh, bakin titi suna tafiya wallahi wani ma bai sa abin da zai wani ba a san ma eh, yaushe ruwan shi da ci abinci ma ko ya wanki fuskar shi ma ko sallah ko wani abu haka ka gani kinan to ka gani yanzu misali ka duba gani to kuma kamar yadda aka buge musu gidaje wasu inda yake yanzu haka wallahi wasu ba san inda za su je ba wannan haka ne a gaskiya ka gani wanga ga wanga cin zarafin na adam cin zarafi ne wanga gaskiya maganin gaskiya mutum bai ma sata bai zage ka bai jakin kuwa ba ka gani ka zo ka dauki mutum yana cikin gidansa kwance wani da matarsa ma wani ma dan yaro kun tare su gaba daya kuma kun kun alhaji kun san mutanen ba za ku iya ciyar da su ba kuma su din da suke haka nan sun tabbatar da cewa bani adam yanda suke kuma ka gani irin yanda kaga dan adam yana da daraja magana gaskiya ko musulmi ne ba musulmi bane yana da daraja kai ko dabba tana da daraja tana da daraja bai kamata ka wulakanta ba bari tana ce wai dan adam saboda Allah zaka ma wulakanci ka zo ka ka rushe mushi wurin wurin sa ka kwashe ka je ka dunkule wajen mutum dubu nawa mm. wajen dubu takwas ko dubu goma haka wuri daya kuma alhali gashi ana cewa babu lafiya da sauransu ko masallaci gashi nan ne hanyar su fara hada su laraba amma kuma ta za ku zo kamun bayan Allah ku je su ba rai bane su ba mutane bane ba gaskiya yanda kuke takaman ku ƴaƴa ne su ma ƴaƴa ne su ma haka ƴaƴan wasu ne akwai iyayen wasu akwai kannin wasu akwai kinin kaga bai kamata ba abinda ka san kai ma kama ba za ka ji daɗi ba kakka ma kai tunanin a kai wai shi kinin kai Allah yi ka haka yi Allah yi ka mai arziki kai ba za ka taba zama eh, talaka ba kai kana kai da ke takaman mulki ne gare ka kuɗi ne gare ka wallahi sai ga dare ɗaya Allah ba wancan wanda bai da kai ka tashi baka da shi wancan wanda ke ga ma kallon banza kana mishi kallon mutsi sai ga Allah ya azarta shi kai kuma kana nan to ke ni kaga wannan duka wannan bai kamata ake irin abubuwan eh, abubuwan gaba yanzu misali ka sai da Allah irin yadda za ga bayan Allah suna tafiya a titi suna gudu saboda Allah ta ga wani gaskiya babban abin bakin ciki ne magana gaskiya don wanda ya gani musamman ko shugabannin sun duba ya kamata a ce sun yi dan wani abu akai ko su in dai da abin da za su yi gaskiya kamata su kenan sun kan misali abin nan bai kenan ma mataki na iya dauki mataki ma ya kama akai mutane gidaje a ce duk wanda yake son tafi gida yake zuwa rubuta shi a dauke shi kai shi gida duk wanda ya zanna wanda bai tafi ba kenan wanda shi ya ja maka ya ja maka kansa ka gane amma gaskiya abubuwan ne gaskiya ni wallahi da na gansu gaskiya kadan ma na dan siyasa ya hankali ko ba gane to DJ Maris hakika mun ji ta bakin ka kuma mun ina fatan masu kallon mu su fahimci zancen ka su eh, fahimci inda ka to kuma yana da wata magana da nake so kamar lokacin akwai wanda mutane naga da yawa wanda ba su yarda da abu wasu cewa suke karya ne na'am su saboda abun bai faru da su ba wasu suna cewa karya ne bai kamata in gaji abu kai tsaye ka eh, kare ta ba misali ka je kai bincike a kai ka gane saboda bai yiwa mutum ya zo kirkiri karya a faɗa amfani mai zata ma ba za ta yi amfani a gani ba amfani da zata ma amma za ka tsaka lissafi ga abin da zai taimaki al'umma wani zai kawo canji a cikin al'umma shi za ka zo ka faɗa ko ba ka ba amma mutane dan son zuciyarsu ko dan son wani abu saboda wani abin duniya sai ga mutum yaƙi gaskiya ga gaskiya ko ga ta yaƙi ya tafi yana wani kwane-kwane yanayi kaga wannan ba harka ba musamman ma mutanen hausa yanzu mutum ga shi ne ka san abin gaskiya ne don a muna mutunci da kai abin na san karya ne ko eh, gaskiya ne sun zon mu bayan kai wanda ka faɗa karya in ce ai kai ne kai ke da gaskiya in mai da gaskiya kuma alhali ga gaskiya kana gani da idan ba ba gani ba to ka gaskiya wannan ba abu bane in kai bisa da gaskiya kan misali a samun lokaci an baro mu ba ba mu da haɗin kai ko gudu dan uwan ka zaka gashi waina ma sai a hankali da abubuwan da kai wani da abin da zan yi cewa da yanzu za ta kai ciki to hakika mun ji ta bakin ka da jama'ar suna fatan kuma matasan mu su fahimci zancen ka inda ka dosa sosai kuma kai ma malam rabu'u muna son ka faɗi albarkacin bakinka saboda ku duk masu kallon sun sani waɗanda dai a cikin wannan channel ɗin tamu sun san ka sosai muna son kai maka faɗi albarkacin bakinka ai bismillah rahman rahim wallahi magana guda ce kamar yadda wanga dan ya faɗi na'am abu ne akwai bakin ciki yanzu mutane suna faɗin kaman mutanen ga sun kuto sun ce an sake su amma dukkan wanda zai kalli wanga bidiyo in yana da hankali zai ga irin daukan da larabawa ke yi mata da maza daga saman benaye ana harbi suna dukewa suna rugawa to ya kamata wannan abu shi ma ya ba mu cewa da wannan mutane kawai sun yi ta kansu ne hmm. ga wanda ake tambaya yana ba da ansa kan suna nan rikodin suna ta yawo da bidiyo kan hmm. kamar shi tambayar da ake mishi ya kofto ne ya zo wajen wasu shi kuma dan Nijar ne amma suka shaha guda ne da zamu ci kasa guda amma kuma shi dai ba dai garin su guda ba ya nuna an zo kawo mata abinci ne bayan sallar asar mhm. suka fara suka nuna ba su cin abinci kuma ma'ana dai abin ya san dan fara su kaman da kansu ma dai da kansu ka fara da kowa da suka horar da kowa da kansu halin dan afirka da an eh, saba ko ba gane ba yana kuma sai aka juya da iko tun ana hannu da hannu wanda na nesa kuma sai ta kai suna dauko bindiga suna harbi sama aka dauko su kuma suna yi da duwatsu abin ne ya fi karfin su ya fi karfin su ne dan mutanen yanzu kaga mutane masu ta sai su duba dan abin ne fi karfin hankalin mutum a balarabawan da ke jin daɗi yanzu bakin ciki suke shi abin ne kana ji suna subhanallahi bai kamata abubuwa dai kalamai ga sanan da suna yi wanda bai kamata ba su da kansu abin ya dame su yanzu su da kansu talakawan sun yi abin ya dame su saboda wanga mutane yanzu ka duba yanzu a yanar libya ya za su ci ta wanga mutane. gaskiya ba za su iya ba wallahi wanda ya kubce mu ya zo kwana uku da yin kamu da ya kubce zo karfe hudu ya taso na asuba da asuba asuba haka mm. ya rogo ya tsallako kusan katanguza a cewa su shidda suka taso amma shi kada ya tsira wallahi ce ya bread guda ke bashi kamar ɗanin hannun gado wanda ke libe ya sa akwai hubza gajera akwai eh, dogwa kamar wannan ne da wani abin zabadi ko ko dai ga sanan dai hmm. za a baka bayan sallar la'asar kamar yadda aka yi mawayanga kuma sai gobe wannan lokacin fi sabilillahi wanda bakin mutum wanda bakin mutum sai ka zai mishi rabin kilo kai tsaye cinye shi da rana ya ci rabin kilo da dare ya ci rabin kilo da maraice ya ci rabin kilo in dai akwai akwai masu aikin ƙarfi duk da dama fi sabilillahi ka bashi wannan abincin kenan kai kana so ka kashe shi ne kuma ga su suna ihun corona ko a sahun sallah yanzu kana gani har yanzu tana nan sai an yi takunkumi kuma sai an bar sai an bar fi sabilillahi amma kun zo kun gama wurin da zai ɗauka mutum 80 ko 40 ko 50 kun samu sama da mutum 400 da wani abu sai ma da wani abu mangaza ta yi bakwai ko zuwa takwas duka irin wa'annan mutane ne kusan 400 da wani abu banda waɗanda ke waje wai nan na guda ne fi sabilillahi gaskiya akwai cin zarafi wanga ya wuce cin zarafi kuma amma wanga walillahi alhamdu sai mu ce farko ne za ka daga dan bashi wa gabanin afirka shiga kunya su kenan shiga tonan asirin su ne lokacin su yayi su gane masu lallaba ban suna rarrahewa suna yin iya kokarin su sun bi su da guda guda sun sa hannu sun kashe su na farko wanda ya buɗe ga hanya mace mai janar da mai nasara shugaban ƙasar Nijar Allah ji kansu Allah gafarta mishi sai wanga shi kuma mu'ammar karafi shugaban kasar libya idris debi su kaɗai ne masu a akan basa wanga hanya su danne wannan abu to ga yanzu ta ƙare a cikin afirka ne ma kana ganin da muke zube ake bin mu da ana harbi da bindigu a nan da aka yi abin kana gani bindiga ta harbin jirgi dubil blande da ita ce ake ta yana kamu a taimaka mutane da sayar dukiyarka kuma wai karshe sai aka to ana beli dubu guda da ɗari biyar kai da aka kama maka abin da ke gare ka an kwashe maka yan kayan ka na waje yana can boye abin da ke ga hannun shi ne yake ci ta ina ne zai kwankwalo nan dubu guda ɗari biyar a zance na hankali wallahi laraba da kansu suke zuwa suna belin yan abin ga yan aikinsu kenan abin kawai ba mutunci na ma ji sako daga wani shi ya ce dubu uku ma mutum uku suka fi dubu tara dubu tara to fi sabilillahi ka duba ina kauna abokina da to ka duba ina ga yan uwanmu wanda ke cewa wai ƙarya ne abin ga yanzu ka iya yarda ko ba za ka yarda ba dan uwana bahaushe ko wanda ya ji yaran hausa wanda ya zama cikin bahaushe daidai dukkanin wanda ke ganin wanga abu har na turai addu'a ce suke musulmi ya sa na musulunci kirista ya sa na kiristanci to kai bahaushe wanda baka yarda ba ko mai jin yaran hausa wanda ka karyata da yaran hausa yan uwan ka sun yi magana da yaran hausa ka karyata su me ka gani da idan ka ciki inda akwai wanka yayanka mahaifinka kanuwarka babanka a ciki Za ka ji daɗi amma duk inda za akwai ɗan jihakka akwai ɗan garin ku ɗan ƙauyen ku akwai daɗi haka to wanga ne zai ba mu cewa shugabannin afirka sun fara gani kenan fa sun fara gani kenan mun fara tarairaya kenan kuma muna son daga yau wanga dare wanda ya cika sati na juma'a a yau dan Allah da annabi su dauki wani sabon mataki dan yanzu wani abin ne zai shiga sabiyo wa'an ga mutanen sai sun bi su kuma yanzu mugun kamun ne ka ruga a halba ne za a yi in ka tsaya a kama ka je kuma ka shi wallahi wallahi wa'anda ke can yau azaba da za su sha sai yanda Allah ya yi zancen kwana ɗaya biyu uku babu abinci wannan sai an yi shi azaba ne za su ji azaba wa'anda wai suke buɗe ne wanda ya zamanto a ce irin sakata ce da sauransu a ja ta buɗe su ne aka yan uwan suka kama suka buɗe wanda ya zamanto akwai kile suna cin rewa su yanzu an ƙare da su sun je sun hau get get sai da Allah ya ga safi ga ana corona ko ba corona dauda ta isa mutum ta sashi ciwon abin ga ciwo yunwa ta isa ta sa mutum ciwo to ya kamata shugabanninmu ku duba wanga al'amari yadda yake ran da aka ce ku yi kamu wai ku yi magana to yanzu ne wurin magana take dan wa'in ga mutanen daga yau da ranwa ga juma'a abin da ya gaba sai yanda Allah ya yi ku dage ku huto ku yi magana na ji wancan shugaban kasar France magana shi ta jiya ne ko yau wai wannan mutanen da suke kamu su ne gatan mu Allah mu shine gatan mu babu wani ba mu da wani gata sai Allah wannan zance ma ya bar yin shi ƙarya yake mana hakin Allah su suka kawo mu wanga wuri su suka kawo mu ga waje kuma har gobe muna nan to ya kamata da Allah da annabi shugabannin mu manyan sojojin mu yan siyasan mu da Allah da annabi da mu talakawa mu duba matsalolin da muke ciki da wahalar da muke ciki wanga an diga dan baki na kamar da nake kwatanta maka wanda suka danne abin suke ma abin asiri Allah na ruhama abin asiri su an kashe su kuma su suka sa hannu su su suka kashe kayan su tun daga faransawan zuwa manya manyan namu na afirka to yanzu magana ta kare ga ji inda muke gudu ga titi kuna gani ana harbi da kaga wani bidiyon ko da babu sauti gare ka san wannan wurin harbi ne ake yi amma yanzu bidiyo dai zai gama duniya kowa zai ji abin da ake ciki ni bakin irin maganar da zan gaskiya mun ji ta bakin ka malam rabi'u to masu kalmar sauraron mu ina fatan ku kun gamsu da wannan bayani da wannan matashin ya bayar to wannan dalilin ya samu a ko da yaushe muna kawo muku irin wa'annan shirye-shirye domin mu gamsar da ku domin mu fahimtar da ku tsakanin gaskiya da ƙarya to kai malam um, dijimar zan ce wace shawara za zaka iya baiwa shugabanninmu saboda ka san duk in ce irin yanayin da matasan mu suke shiga akwai laifin shugabanni za a ce eh, gaskiya sosai akwai irin kamar su akwai nasu mu akwai namu ko ba gaba amma su nasu me nasu ko in kula ne nasu ko ba gaba saboda su kamar gani suke kawai su wannan mutane da suke gani ana kakkama ana wulakanta su ana mai da hannun ku ba ana dauya sai ka ce abu kai da sauransu su kuma abin ba zai dame su ba zai taba musu ta saboda me yasa ba ƴaƴansu ba abokansu ba ƴan uwansu ba kowa nasu ku ku ne talaka masu zaɓen nasu su eh, wani ku zaɓe sun nan Kuna ne ake wulakanta amma kuma su kowa jikinsu ka gani tunda su yayan suna can suna makarantar su hankalin su kwanci suna can kwanci cikin AC kuna nan kuna ta mutuwa a sahara kuna mutuwa a cikin ruwa ka gani su babu ruwansu da wannan ta ce a wanga ya kamata gaskiya abu kaza bayan mutane abin da ake musu haka bai kamata ba hmm. ko da a ce kasa ba gwamnati ne akwai su ta yadda za su yi magana da su tunda in babu gwamnati ya kai safara ake kawo irin abasa da a wuri to me su kamar me me su amfanin su a wuri hmm. idan sun ga ana matsala da mutanen ku je ku yi magana ya ne ya aka ya aka me yasa me yasa aka kama wanga hmm. amma wai ba misali ku zo kawai ku zama ba to ka gani misali za ku yi zuwa ku je ku yi magana da tsakanin ku da su tunda ai kuna da eh, kuna da wannan da su yau mu'amala da su da a kasa suke kuma a kun zo ne a zaman eh, ta hanyar gwamnati ko ba kun zama to ka gani misali kuma ba kun ba an kawo don dan saboda jama'an nan ne ka gane amma yanzu kuma sun mai da abin nasu ma wanda abu na daban su ba ta jama'a suke ba kawai suna da dan harkokin su na business da sauran haka misali kin ya kamata idan abu ya faru ku je ku duba da kanku gani kamar irin wanda naga wannan ya je eh, na Najeriya nan ba kaga ya magana ko ko ba hudda ka ba kai ji daji ka san kula da kai ka gani amma ba ku zo ku zauna wuri ku inda ba harka kuɗi bane aka ce ku ba kwace kenan ya kamata ku duba tunda ku abun ga ba ƴaƴan ba ƴaƴan ku ba ƴan ku ba kannan kenan duk wanda ma zai mutu mutu su ba buron su to gaskiya kamata da irin wannan gaskiya kamata a koma a duba a tsaya yi magana ta gaskiya ko ba gaskiya ba eh saboda ai kan mu ma ai dan kula mu ko da dan ne mu dan ji daɗi magana gaskiya ko da ba ba kai mu gida ba dai a zo a gan mu a ce a a bincika a ce a wani dan wuri kaza ai an zo an duba ku me matsala ku kenan misali in ma me kuna yi kun magana tsakanin ku da su in ma mutane ne suka ce ba sa so to mu ya ne a'a mutane wanga takardu ne ba su da za a iya musu takardu kuma akwai wanda masu da takardu an kama su ka gani kai yanzu an kama ka kana da passport da komai da komai sai a gefa shi ko a kama a saka mota a tafi da kai kenan kaga wannan abun bai da fa'ida kenan ya kamata da abin da za a yi tsa a yi magana ta gaskiya kun ba a yi magana wasu wasu su ce a bai kamata a yi magana ba bai kamata ku yi kaza wannan duka ba ba adalci ne magana gaske to ka gani a mu za a kashe da su na za su mutu su ba suna ba su suke da wannan suke da mulki ai komai hannun su yake mu dai alhamdulillah Allah dai shine ke kare mu ba wani ko ba haka ba kuma Allah shine ke rufa mana asiri kuma Allah yau mu haka muna roƙon Allah ubangiji ya ka ci gaba da kare ya ni da abin da zan iya cewa da ke a takaice godiya sosai mm. to kai sai kai malam rabu wace shawara zaka yi ba da ta karshe a gaggauce saboda karancin lokaci wallahi ni shawara ta guda ce na daga nan zuwa karfe sha biyun dare ta inda suke wanga mutanen koko zuwa sahiwan gari su san matakin da za su dauka don azabar da mutane za su fara ci daga cikin daren gawan da aka samu aka kama wallahi sai an harbe kuma wallahi sai an mutu wannan sirri ne wannan to su dauki mataki daga nan zuwa sahiwayewa gari su duba wanga al'amarin dan wancan kaga na fare ana su yi magana kowa na irin bokalkin shi wanga ne an zo wurin magana an zo wajen dan in ba su yi bane kin wanga ya ma wuce a ce wai sai ma ambasar ya je wanga in akwai zuciya wanga shugaban kasa ne kamata kai tsaye taso ya taso ya tawo koko wani wakili ambasar wanga ka bar su nan wurin wanga aikin me suke yi wanga yan sarrai wanda kungiyoyi ma zaman kansu ba suna neman su taimaka ma al'umma suna wace kungiyoyin sai su ce sun dauko musu rahoton ƙarya ba yan Nijar bane za su huddawa wai business ce ake yi wai shi ba da afirka ba ne dukkanin misali jirgin da ke wuta daga nan cikin ya ta yi nijar kai tsaye ka na najeriya ya tashi in dai ba na kungiyar turawan ba ne sai na nijar goma ya tashi daga gauraye ne ake dukkanin afirkan da ka sani suna yana sabakan ya mai bai kamata ba ma ne a ce wai dan afirka an wuce wajen a ce wani dan nijar dan mali dan burkina dan ghana dan najeriya ya kamata a wuce wajen mun kawo wajen ka gane kuma ya kamata mu matalakawa mu kan mu kiyama lele mu sa mu diyan mu wannan kishi kawai baki baki ne dan afirka dan afirka ne hori ne baki ne kawai da ɗaya ne haka ya kamata mu aje ya kamata kowane wai yanki ya huta ya kamata mu ma mu huta amma mu ta mu ta kare muna farko muna fata ne ga ɗiyan mu da jikokin mu har mu ma ta shafa yanzu ka duba yanzu da girman Allah da taimakon Allah wasu likitocin Nijar yan Nijar ne ke roƙon su wannan haka ne wasu farmasin yan Nijar suka yi su cikin Nijar wasu rijiyoyi yan Nijar ne suka yi su wasu famfunan yan Nijar ne suka yi su fi sabilillahi inda a ce yan Nijar suna wucewa tuwai tun tashin farko irin wannan na rantsi da Allah shugaban kasa bai iya yin komai ko cikin garin ya mai kuɗin yan nema sun yawa ko shaguna sun yawa motocin sun yawa sai dai ka je ka nemo daga waje ka nemo daga waje karshe ma in aka je aka nuna maka irin Cote d'Ivoire Ghana Nigeria inda suka samu wurin zama aka ce maka wanga kayan yan Nijar ne ka ce ƙarya ne ko sun dawo gobe an gurgunta su ka so abin jikka hamsin a ce maka sai ka ba da jikka talatin talatin da biyar ina riba ka ina kuɗin mota ka ina kuɗin sadakar da kai ko ruwa ka sai kai arwallah ka rubuta shi ko sadaka ka ba da cikin kasuwanci ka rubuta ta ina suke mu haka ne za mu karewa lokaci ne nasu ya zo na su ta ganin abubuwa wanda suka ɓoye ma mutane wanda kuma wancan suna fama wanda na zana muku irin bare mai nasara Nijar da Idris Debi Chadi da Muammar kadafi Libya suna ta faman su gyara kuma sun bi su da ɗaiɗe su shugabannin suna sa hannu ana kashe su ana musu mugun kisa kisa gina killa wanda an ana wuce lahira cikin su kowanne su ya wuce lahira a kisan da ake mai ina muke ga inda muka kwana Tuni shawara ta ce ga ta karshe kan nan kan zuwa sahewar gari zuwa sha biyar rana ya kamata wanga abin ya tsaya ya kare in za a mai da kowa a mai da kowa a ba mu wata guda kwana sha biyar don da bai je rubuta sunan shi ba aka zo aka ɗauke shi da jirage aka mai da shi ƙasar su shi ya ja makan shi walillahi alhamd kawai mu abin muka gane kenan ko su to su yi magana a bar mu a bar mu kowa ya gaggauta yin takarda kuma sa sani da passport yana da wuya kuma ka a ce ai mana takarda don ina aiki wurin ka balarabe sai kai ban iya kasa na wahala bauta sabuwa a babu wannan ka gane ko amma ne takarda kwansila ta ce a gane kasa ta dan Nijar ne ni in ta ka doka kasa a hukunta ne daidai yanda hukuncin kasa sai ya bada in an zalunce ni ma a hidda mana haƙi na daidai yanda hukuncin kasa sai ya bada kawai haka ya kamata in kuma suna son passport da rori dole dole ne sai su sauƙaƙa mana in kana son cikin sati ka je ambasar ka same shi su gyara wata sabuwar hanya amma passport takardu ba sa aiki mu muna son a bar mu in kasan mu ake maida mu a maida mu ana barin muna a maida mu wulakancin ya ishe mu ya isa gaskiya wannan haka ne hmm. to malam rabu insha Allah mu ji yayin eh, shawarar da ka bada muna kuma fatan wannan da naka su kai ga kunnuwan wanda ake son su amin sun amin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa sai aiki da shi malam maharasu da jama'ar su kai wa masu kallon to jama'a assalamu alaikum to kai ma ina so ka yi ban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu kallon da sauraron mu a duk da kana muka so mu kawo karshen wannan shirin namu saboda karancin lokaci amma ku biyo wannan channel din tamu a koda yaushe kuna samu irin waɗannan shirye-shiryen namu masu ƙayatar da ku huta lafiya